Assalamu alaikum masu mu a wannan tasha ta mu albarka kasance da mu daga ƙasar Nijar domin kallon babban taron addu'a da aka gudanar a ƙasar ta Nijar amma idan wannan shine farkon zatar ka wannan channel ta mu albarka ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar like mana share mun gode mun gode bismillah ai kallo lafiya kafa gare ka mun miƙa zuciyar mu gare ka mun yi tawassuli da annabi ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haba Allah doke wahala haba Allah ceto ni sha wanga bala'i ba mu san da shi ba mu saba da shi ba Allah dauke mu na shi don albarka annabi Muhammad Allah ka daidaita su Allah ka shirya su Allah ka zamna da nijar lahiya don albarka annabi Muhammad yanzu jikinmu ya ji. Ko yanzu jikinmu ya ji. Wuta babu. Wuta babu. Abinci ya zan wani iri. Abinci ya zan wani iri. Haba Allah na annabi. Haba Allah na annabi. Duk wayan ga abubuwa laihukan mu na. Allah mun tuba. Allah mun tuba. Allah mun tuba. Allah mun tuba. Allah ba Niger lahiya. Da makwabtan Niger. Najeriya da Burkina Faso. Da mun da Mali da Chadi da Libya da sauran kasashe inda babu lahiya. Duk Allah ba su lahiya. Allah abinci. Allah abinci. Kawo shi wadace. Allah arziki kawo shi wadace Allah kwance hankali kawo ta wadace da albarka annabi Muhammad sun ce Nijar kashi 99 har da duguga duk musulmai na ba mu san komai ba sai aikin musulunci sai nema halalin mu sai son juna da ƙaunar juna sai taimaka ma baki da wayanda Allah ya nuhe mu mu taimaka da shugabanci da shugabanci da ƙasa da ƙasa awa motata awa motata sabuwa ful sabuwa ful amma babu batur amma babu batur tana tashi tana tashi babu tashi ba ta tashi to an ka kawo batur an ka sa an ka kawo batur an ka sa amma babu fetur amma babu fetur ba ta tashi ba ta tashi in ga fetur in ga fetur kuma ga isansi kuma ga isansi amma da daddare babu yan gwanan amma da daddare babu yan gwanan ko ana son tahiya ba ta tahiya ko ana son tahiya ba ta tahiya to haka nan jagoranci da ƙasa ko haka nan jagoranci da mu da da ku duka da duk abin da kasar Nijar kaso Allah ba ta shi kaf kaf kaf Allah ba ta barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sun ka tawo ziyara Allah shi amsa wanda sun ka tawo ziyara Allah shi amsa wanda kadiyar ta iya Allah shi sa su ta hilahiya wanda kadiyar ta Allah sa su ta lahiya masu neman lahiya da kwanciyar hankali masu neman lahiya da kwanciyar hankali da bukatocin su duk Allah shi biya bukatocin su duk Allah shi biya sannan Allah kawo muna hadurra Allah kawo mana hadurra Nijar Shehu ya ce Nijar Shehu ya ce ba a tausan kasan kasan ba a in dai ga hadurra ko an tsere muna ko muna ko Allah kai dai kawo muna hadurra kuma masu albarka insha Allah Allah mutum ma wa'anda sun kace sun fara kanu da wanda ya fara kanu da wanda yanzu aka shibka dunna wana, dunna Allah na